Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman daga nan sashin Hausa na RFI. Shirin kamar yadda aka saba yana nazari ne kan al'amuran da suka shafi noma da kiwo, canji da kuma ɗumamar yanayi da dai sauran batutuwan da suka shafi muhalli. A yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalar amfani da magungunan feshi waɗanda a wani lokacin suke zama cikas ga manoma saboda illolin magungunan ga ɗan adam wani lokacin ma da muhalli sai kuma a gefe guda tsadar da suke da shi inda ya tattaki zuwa jamhuriyar Nijar. can kawai sai da mu kwashe wata shida ba mu ba mu ɗiba komi inda kake sayar da zogala jaka goma yanzu ko ta ɗari uku baka sai da to lalle shi ya bambanta saboda ga yawan gonakan mutum kamar ni dai na wuri na duk in zane shi ina yan kashe ɗari uku eh ina shi duk kamar tsawon sati guda duk sati ina zo in hisa in ka shibka zogala kana mata heshi in shuka shibka kana mai heshi kai bana ma dai duk da abin ya ƙara ƙarfi matsalolin da suka ƙara ba na har masara duka an rika yi mata shi ya kaji yanzu abubuwa dama duk waɗanda ka shafka yanzu duk abin da ka san ka shafka an baka yashi ba ka samu shi har yanzu dai ba mu san dubara da zamu amma muna roƙon Allah tare da ma'aikatan nan muna neman alfarma gare su in akwai wata dubara da zamu yi wadda za ta kashe mu kwari muna so a nuna mu ita eh muna matsa da mu samu wannan bukatai muna matsa da mu samu irin wannan wasa'o'in to tabbas tabbas muna jin wannan bayani na ana cewa heshi yana kashe yana rage karhin gona to lalle kuma ga alama sai ce eh, lalle muna ganin alamun rago karhin kan nan namu to kuma muke ganin rago karhin su ba mu da mu ba mu san wata dubara da za mu ba illa bacin heshin nan takaitaccen bayani kenan daga bakin Habibu dan Abdu Jiratawa kan matsalolin da suka sa manoman amfani da magungunan feshi da nufin kashe kwarin da ke yi wa yabanya illa bayan sakin ragamar kasuwanci da janye tallafin gwamnati wajen samar da maganin kashe kwari ga manoma ya sa magunguna kala-kala sun bazu a kasuwanni da suka hada da masu kyau da kuma marasa kyau waɗanda kai tsaye ko ta wasu hanyoyi na daban illolinsu ke shafar lafiyar manoma da muhalli ba ma tare da dama daga cikin manoman sun sani ba dr ibrahim bawa malami ne a tsangayar koyar da aikin gona a jami'ar maradi kwararre a fannin kwari a cibiyar binciken noma ta inran a ce zai kamar da yadda ka sani ana faɗi kamar yanzu mutum bai lahiya kana iya tarba magani a rariya ko a kasuwa ka saya amma kowa san ka'idar mutum ne an ce duk wanda bai lahiya ta da likita ya diba lahiya shi sannan ya rubuta mashi magani in ya rubuta mashi magani kuma ya ta yi wurin eh, sai da magani wanda aka amince da shi kamar shi ne farmasi to ko gidan gona haka ne bai kamata ba duk maganin da ake amfani da shi a cikin ƙasar Nijar yana da uzunin sai gwamnati ta ba da uzunin a yi amfani da shi in ta ba da uzunin a yi amfani da shi an tabbatar da wannan maganin lalle zai yi magani ga manoma ga gonakansu kuma ba zai kawo ta illa ga rayuwar da adam ba ba zai kawo ta illa ba ga muhalli kenan ya kamata ko ana amfani da magani lalle amfani da maganin ya shekara 60 da suka fara kirkiro shi kuma an nuna akwai tasiri ga yi saboda shi manomi ga cije-cijen ga da yawa ga canjin yanayi eh, ga wake sai yanzu ba kwari ko guda ne darba ne ke damun wake amma yanzu suka samu kwari biyar shidda wanda suke haddaba wake kenan lalle ana bukatar wannan magunguna amma ya kamata a yi amfani da shi cikin ka'ida to kuma abin da ya zo ya zo na farko shi manomi dama abin hannun shi kaɗan ne kuma bai zuwa nesa ya yi bincike ce shi wannan maganin na kirki ne ko ba na kirki ba ne ba yana daga ya samu matsala kawai idan shi a rai kowane magani sai rarun mu to surtu kawai zan ka diba wajen jagajiya ta mu tamar da wai a samu ka'idaccen magani wanda dai an amince da shi a hanyoyin kasuwa kenan wani bi kawai abin da ya samu ke amfani da shi kuma bai sani yana ka'ila akwai abinci da yawa kamar na ɗauki kayan gandari ana fesa musu magani to shi maganin wani bi akan same shi ma cikin abincin da za a ci in na ɗauki eh, salati da sauransu kenan duka shi daman ƙa'ida magani ya zama na aiki cikin gajeren lokaci da kasashi lokacin ya kashe ma kwari kuma ya lalace a nan cikin gona in ya shima ya samu 'yan watanni yakan kawo matsala ga kwarin kansu kuma zai kanka matsala kuma ga masu amfani da kwarin da sauransu kenan aikin shi zai wuce inda ka sashi ya kai hayyukan da ya kai tunda maganin ma kai kanka zaka ci kuma sai rika cikin shikinka kenan yana iya kama ka illa Dr. Ibrahim Bawa malami a tsangayar koyar da aikin gona ta Jami'ar Maradi kuma ƙwararre a fannin ƙwari a cibiyar binciken noma ta Inran. A tahiru Lawali na daga cikin manoman da suke amfani da magungunan kashe ƙwari da ciyawa a gandarin muhaliya ya tabbatar da cewa lallai magungunan na tattare da wasu matsaloli ga lafiyarsu zalika suna da tasiri wajen ɓata muhalli. Da a tattama general gaba ɗaya muke to yanzu ka saɓani ba a cika samun maganin mai ba. in ka so bakin ka kake shi wurin ka gaba daya akwai ac akwai dimitot akwai karate akwai elbe to shi elbe mahi yawa na mai ne karhi gare shi da sai gidan gona ake samun shi amma yanzu yan kasuwa suna kawo shi in muka same shi ne wanda kake sami an kai shi dai shi da shi ma gaba daya ba kwanan mu haƙoban kwanan da kakan kwanan da kakashi shi kuma wannan na ruwa in ka gada ba to shi ne za ka zuwa kai da shi wannan in kai shi kuma aka samu kwana biyar ko sati biyu kana ya karawa ba ka san da kai shi da kai biyar baka yi ba abun ba amma shi wancan na magani mai yawan shi elb ƙarhi gari yan kai ɗaya ana ya ɗauka kusan kwana 25 ko wata guda baka sake wani wani heshin ba shi wannan magani da kuke heshi wani matakai kuke ɗauka na kare kai dangane da wannan matakai na kare kai gaskiya akwai ganganci kwata protection wannan kaya wanda ake saya to mahiyawan zaka ga mutanen matasa mai da su wani sai ka iske shi ma yana heshi yana cin dankali wani yana heshi kaga yana yana haifar majina shi kuma abin da bai kamata abin da kamata da takalma da hannuwa da gan da hulla da lula ta jika a saya ba su kare cikin su mahiyawa sai ga mutum ko farmashin aka baka ta brigade in iska na nan madadin kai na sai ka tare iska mm. kana yi kana shakan magani gaskiya na akwai problem wajen wajen tartaman misali kun ga illa wannan shakan magani mun ga illa wannan wani shakan magani duk da mun yin a jahilci an kai shi ma da magani ya zama maka shi magani in zo maka ga jiki hmm. ba wai yanzu bane zai atakan ka sanda sane yana ki kitan ko shekara nawa ne sai ya tambaye ka shi yasa bangaren shi na wallahi akwai matsala sosai shi yasa aka samu brigade da meri na turo mun brigade in suka zo suka yi tartaman meri ke sallama amma mu muna dan samu wani abu kuma dan ba su paske suke da kaya yanzu kuma ba su zuwa a yanzu ba su duk shekara gaskiya meri n'a yi bakin gulgudu misali kamar in kowane hishin kuna gana amfanin shi a na gani gaskiya gana an amfani amma akwai cutar da ba ta da magani har yanzu ba meri ba ta ina ran ko ina an kasa samun maganin wannan tolote mm. wata cuta ta zo wanda lokacin da mu mu san da ita ba paske wata abu ne guda yana ci kwarin mm. abin hori yake kama shudi bai kama amma dangin wani lo wani tumati aubergine kama ne in kasa su wannan yanin ta zuwa ta kama man kai man kai sam sun kasa samun maganin wannan abin to idan muka dauke bangaren magani na heshi don kashe ciyawa kuna amfani da shi eh shi ma muna amfani da shi shi na heshi ciyawa daban-daban ne ya kai kala kamar uku ko hudu da ana so shi nan daga Najeriya an sai da mutane to waɗansu suna ganin amfanin shi wasu kuma suna ganin aka sa wurin akwai 'yan matsalar da ke horuwa. me matsalar ke horuwa aka sa abin baya ta to a gefe guda akwai wasu manoman da ba su amince da amfani da maganin kashe ciyawar ba inda suka lalubo sabuwar dabara ta hanyar amfani da sharar da ke fitowa daga gidaje kamar barra'u musa wannan shara ta cikin gari da masu kwando ke daukowa na meri sai su zuba ma cikin gonar to in ka cike gonar da shi ka toye ledodin da komi gonar na dauka eh, duk wata kazanta ciyawa da ke da ko ciki wannan zayan abin sai toye shi to wan gabar wanda ake kullun sanyi na kama zahin na dan ragewa ciki to kuma unhanin yana ta haya sosai da ba a tsammani tunda akwai wanda suka sa muka gani amma an aka sa shi ana ɗaukar tsawon lokaci in za ka yi aiki ga wurin kamar yana ɗaukar wani lokaci misali eh yana ɗaukar kama in san samu ne in za ka aiki nan da wata guda sai ka hisa shi yanzu kenan in ya toyi gaza din shi ya hita saboda in kasa da wuri unhwanin kuma shi ma maganin cin shi yake da yake karhi ke ga maganin to kamar yanzu baya ga shi misali maganin kashe kwari ko kuna mm, unhwani da shi muna unhwani da shi sosai mm. yanzu dai akasari wanda muke dan sauwa fiya na nan in ka so wannan kura guda sai ka sa npc guda sai ka cika kura amma sai ka kalkaɗe da kyau da an ba kalkaɗe ba in ka hiso na farko ma abin da zai zuwa ga unhwanin toyewa zai amma ka karkaɗe da kyau duk darbar da ke ciki da wata tsutsa Allah tana mutuwa ba ga kamar shi wannan maganin yana da illa ga ga lahiyar kuku da ke hesa shi amma kana gane in kana yin shi sai ka ji ba daɗi jikinka eh wani duk wanda ya wuce ya ji ana ya ga ya dan saka sai ya ji yana dan shigan mai wallahi amma sai mun dan sa abu ga mu ga hanci an dan daɗi saboda aikin sai yanzu akwai aika ga sanan muna ta yi sai ka yi ta wahala ga garka amma ka rasa menene ke sa abin bai yi alhali kai ke so abin da hannunka ka hesa cikin gona kama kuna lura da irin wannan cewa kuna ta aiki amma albarka ba ta eh, da eh muna gani haka amma ba mu iya gane mace a daga wanga abin ne muka so ko wancan ne muka so muka samu gani ba mu iya gane kama fannin me kuke samun irin wannan matsalar kama fannin bisa irin wanga kaga yanzu kaga bane da muka so iri wanga na shi sai da muka aika ya mai muka zanke o shi sai ka sau ka kashe ke kamar jikka talatin ko arba'in da ka zo ka watsa sai ki hitowa. A ɓangaren Alhaji Iro 'yan turaye kuwa wanda tsohon manomi ne ya ce ɗan adam ne ya janyo wa kansa wannan matsala ta ƙwari har ga 'ya'yan itace kamar mangoro gwaiba da dai sauransu ya kuma zayyana dalilansa. Kaga can ainihin daji akwai itace wanda ƙwari suke kwana gare su ko da lokaci ne abincin su yake. To an san wannan itace an yi gonakai an zo kuma an yi gidaje ga hilaye to dole kasan san kwari su zo ga soyo gaba inda su za su samu aminci su su ma bayu ne na Allah ya Allah ya yi su dole ne ko inda suke so kan masu ganye dole sai sun ci ganye masu cin kwaya sai sun ci kwaya ko ba gaskiya ba mu yan adam mu muka jawo wannan ko ba gaskiya ba eh kuma kamar abin muna da yake fadamawa ne mu muna aiki na mangwaro akwai abin da ke damun mu wannan malam didi da kushe mai halba mu matsutsa ya taba mangoro ya taba gwaba ya taba ya fam da salo a magarega da ya halba sai ta rube ba ta shawuwa ba ta ciwo sai dai gyaran Allah kawai komi za kai in dai ba tsaro za kai ba su da masara da hatsi da dawa wallahi cilokoyin da kasan ka ɗauki yan barema haka take rami farrami wallahi alai salisu sai ta goma sha hudu ta masara amma billahi lazi bai buhu ɗaya ba tun lukuta to ne kwata kwata amma da abu ya bani haushi sai na sa fiya fiya sai na kashe ko sha ɗaya har buhu sha biyu nake wurin wallahi tallahi ɗaya ba ban yi ba cilo ko ba ni kaɗai ba kuma kowa nan hudan mu haka take da na waje su barana haka take ta mutane ko dai ko kayan noma kare sai ta gane bakin rama in ta hito ta tonike sai ce sai ta tonike da kwaye ta canyi. Alhaji Iro 'yan turaye tsohon manomi a jamhuriyar Nijar To akwai dai mafita ga wannan matsala ta hanyar amfani da itatuwan gargajiya don haɗa magungunan kashe ƙwarin waɗanda ba su da illa. Misali daga maina ko dogon yaro kamar yadda Dr. Ibrahim Bawa na tsangayar koyar da aikin gona a jami'ar Maraɗi ya bayyana. Mu hanyoyin da muka ba da ƙari yanzu su ne amfani da kayan na gargajiya. A yanzu kamar bisa hatsi akwai wani kwaro da muke saki wanda kowa ya san shi yanzu Nijar. lallai kuma ya kawo tasiri ya nuna ana iya a maganin zo ba tare da an fesa wani magani ba wannan kwaro an sake shi a lokacin da aka sake shi yana zuwa wannan tsutsa ya kashe ta to kuma na biyu kamar yanzu wajen wake akwai wasu kwarori da muka nan muna jarabawa amma ba mu kai ga aiki da su ba amma akwai ruwan ɗiyan bedi shi ma gaskiya ba da tasiri kuma akwai yadda ya kamata a amfani da shi a gona kamar wajen wake don a samu a ciwo kan wannan kwari da suka haddaba wake kuma akwai hanyoyi na harka noman rani da sauransu kamar su wani salati su wani karoti da su wani ashima ana iya amfani da shi kenan mu dai mun ba da kare ga amfani da wannan ruwan bedin kuma mun tabbata duk garuruwa na Nijar bedi ba matsala bane ko ina akwai shi in an samu mutane su yi amfani da shi lokacin su tattaro lokacin da yake diya suke zube a kasa a tsince su a zo a kwalle su a dake su kuma a jika su kuma haka matse da ruwan nan ana iya sama cikin injin feshi a yi feshi amma feshin ya kamata a yi shi da wuri tun kahin kwarin ya bata shuka kenan kamar cikin rigakai ne kamata amfani da shi yan bedi kuma ya kwasan ɗan bedi wato abu ne ɗan maina wannan sha ma ina ji yara ko ana ɗauka sha kuma akwai maganin gargajiya da yawa da ake safara da shi yanzu haka akwai sabulai da sauransu saboda yana gyara fata da sauransu kenan bai ka illa ko kaɗan ga ɗan adam saboda abu ne wanda ke cikin halittar rayuwarmu kuma yana kusa da wanda kuma bai ma jima shi gama ga an kai amfani da shi bai wuce kwana biyu yake lalacewa amma bai kawo matsatan da cikin dan icce ne kenan eh, sanannen abu ne kuma hasha ana yi ba wani matsala kenan ba ruwan shi da cuta ma dan adam ba ruwan shi kuma da cuta ma muhalli kamar yadda muka sani shi wannan magani na kwalba maganin eh, eh, wanda ake ce ma chemicals yana kawo. To duk da sun gwada wannan fasaha sun ga amfaninta a tahiri lawali ya ce kiw ya ce ke hana manoman haɗa maganin daga itatuwan gargajiya kamar na bedi wanda ya fi sauƙi ga aljihu sannan ya fi sauƙi wajen haifar da illa ga jiki da kuma muhalli. gaskiya wannan maganin ɗayan bedi yana yi sai dai mahi yawa mutanen mu kasan an ci abu na gargajiya ka dauki mu godo abinci ne wanga namu na gargajiya me gashe na yi amma sai ga an yi wa tsirishi an je an so da banza da wuri wannan ma yana yi tunda mun samu farmasu yankin shi ba ɗaya ba ɗaya ba biyu ba ɗaya wannan da taba ai an gwada da taba da wani abun nan ne shi da ma wannan bai wuce kwana uku ne in ka ga darban ka hisa shi kwana uku kana ya sakiya to wannan yawan sake-saken ne yake ganin wani ƙara ya so wancan wanda in ya guda sai ya sa biyu to kaji dan bambancin kenan wannan na ɗayan bedi da taba da tashi da fitaro to ya samai albarka ta wurin take gada da yanzu to samaya ta albarka yanzu amma ya zama jari hujja amma bakar jari aikin ma ba ya gare ka ai da ya kaga da hannu ake yi in kasa dan kurba yan wuri ba kowa ke aikin sai ka zo ka ce wani yanzu ku sai kasa daji guda daji guda in kasa ko dole sai ka kiyaye mai ban ruwa eh, eh taki mana duk kowane sai ka sanya mu muke kenan yanzu wannan taki da kake ganin na nasara wallahi shi ke kashe wuri a lasarisu. To daga batun illar magungunan feshi sai kuma matsalar faɗan manoma da makiyaya a dai jamhuriyar ta Nijar, inda ranar 20 ga watan Nuwamba da ya gabata aka fara samun faɗan manoman da makiyaya a jihar maraɗi faɗan da ya haddasa mutuwar mutane uku da ɓarnatar da dukiya mai tarin yawa, kamar yadda gwamnan jihar Zakar Umaru ya bayyana bayan da ya kai ziyara mai jirgi a yankin Tasawa. Akwai mutum goma sha biyu da suka ɓace, yanzu an gano goma sauran biyu, an kama mutum ashirin da hudu da wanda ya kashe mai gari da waɗanda suka kashe makiyaya. dabbobin da suka mutu da waɗanda ba a gani ba bisa dubu da dari biyu akwai eka ɗari da hamsin na ciyawa da suka wuta tacci. gwamnan jihar maradi zakari umaru to domin rigakafin wannan matsala gwamnan ya kira taron jiha da ya hada da kungiyoyin manoma makiyaya da sarakunan gargajiya inda aka tsaida ranar 31 ga wannan wata na disamba a matsayin ranar sakin gonaki don baiwa makiyaya damar samun ciyawa kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga magaji tinau wakilin manoma na gundumar agi muna fata ubangiji bisa ga wannan zama da muka yi na taron nan muna son nan da a ce nan da wata guda muna son a ce sabo shekar na wannan wata sai ya kama ya ke a ce an saki dabbobi dan yau karama ga mutanen daji arziki ne gare su dan shi ne muke ɗauka yanzu muna zuwa shi tun da yanzu ita ice sara ta shiga cikin ƙasa babu ice amma yanzu su ne muke ɗauka muna zuwa muna zuwa mu busashen mu suna ci muna toya ana mutu da su in aka bi dabbobin nan suka suka canye kenan tallaka an to kara mishi magaji tinau wakilin manoma daga gundumar age shi kuwa al sadiq alkubus wakilin makiyaya daga bermo cewa yayi za su ci gaba da wayar da kan makiyayan a fannin zaman lafiya muna roko ga allah ya ba mu hanyoyi da basira wadda za mu kawo irin wannan karshen abubuwan da suke kuna wanda na shada ake kullum dai mu matakan da muke doka na galgadi ne bisa haraka kiwon zarga-zarga kamar mutane masu tashi su ta wasu gusum suna biye da karkara kullum muna gaya musu da cewa na farko dai a bar sabko a bari sai lokacin da aka ga kamar kowa da kowa da yi gonaki an hidda wani da a ciki kenan wannan lokaci ya tabbatar da cewa in ka taho kai da kanka kyamaka ka yi hankalinka kwance kenan mutanen da ka zo su ma sun hidda abun da sai su karbe ka kenan a yi zaman lahiya a yi zaman cuɗayya wanda yake eh, mai kyakkyawa dai ah, an son samun abu ne wanda ya kamata ana yin shi lokacin da aka je aka shiga cikin karkara al-sadiq al-kubus wakilin makiyaya daga barmo da wannan tattaunawa kuma shirin zai dakata a wannan makon a madadin abokin aiki salisu isa da ya taimaka wajen haɗa shirin ni da na shirya na gabatar Nura Ado Suleiman ke fatan mu huta lafiya.